Kwalejojin ilimin da tsohuwar gwamnatin ta ɗaga alkafar su zuwa jami'o'in koyon aikin malinta sun haɗa da kwalejin ilimi ta Zariya da ta Kano da ta Uwaire da kuma ta Ondo. Tuni dai aka naɗa shugabanni ga waɗannan jami'o'i baya ga fara tsare-tsaren ɗaukar ɗalibai gine-gine da sauran al'amura na jami'o'i da tuni suka kankama. bayan kammala wani taron gaggawa ga mayar kungiyoyin malaman da na manyan ma'aikatan sabuwar jami'ar koyon aikin malintan ta kano sun ce akwai wasu tsirarin mutane da ke kokarin mayar da hannun agogo baya game da wannan ciki gaba da aka samu dr abubakar sadiq haruna shine shugaban kungiyar asu a wannan sabuwar jami'a wayansu wa'anda kwatkwata su ba sa ra'ayin jami'a su ba su wato wasu wasu ɓata gari da wanda ba sa kusan suke ba sa san al'umma sa su karu da wannan ci gaban da aka samu sai suka amfani da damar su suka je suka kaiwa shugaban kasa ƙarya game da abubuwan da kwata-kwata babu shi a abin da bai shafi makarantar ba sai ake kokarin a canja wannan matsayin da muka samu na jami'a shi ne muke kokarin mu sanar da duniya cewar wannan maganganun ake game da jami'a na ƙarya ce siyasa ake so a kawo mu malaman makaranta da ɗaliban mu ba ruwan mu da siyasan da ake mu abin da muke bukata ci gaban mutane ci gaban al'ummar Kano da al'ummar Najeriya gaba ɗaya muke babin kuma haka wannan magana ake na cewa gwamnati ba ta iya ɗaukan nauyi makarantun nan ba magana ce ta ƙarya ce kawai mu makarantun nan guda hudun da aka abin da aka ɗaukaka ta zuwa darajar jami'ar eh, ilimi makaranta ce da muke da kayayyakin aikin mu muna da gine-ginen mu muna da malaman mu muna da ɗaliban mu sai dai wasu da iya cewa matakin da waɗannan ƙungiyoyi ke ɗauka na nuna damuwa game da wannan batu kamar wuce gona da iri ne tunda har yanzu gwamnati ba ta fitar da sanarwar soke jami'o'in ba illa kawai jita-jita daga wasu kafofi a gaban mutanen mu aka yi maganar nan ma ka mana labarin muka to idan ma ana niyya yi to kada a yi saboda aka yi to gaskiya zai bata tafiya shugaban kasa magana je mu mu so muke tsaya jita jita ba ma so magana ta fito ta tabbata saboda ita tabbata to shugaban kasa za a bata tafiyar shugaban kasa amma Mr. Chairman a matsayin ku na malamai ba ku ganin cewa akwai hanyoyin da ya kamata ku bi domin tabbatar da ingancin wancan bayanai da kuka samu don haka wannan ne zai ba ku damar daukar matakin da ya dace ku dauka jita-jita mu a bangaren koyarwa magana ba ta fitowa a banza da haka ce hayaki ba fitowa a banza saboda haka mu mu so muke tsaya jita jite shi yasa muke so shiga kasa muka fito a matsayin mu na malamai masu hankali masu ladabi muke so mu sanar da shugaban kasa Dr. Abubakar Haruna ya ce yau kimanin shekaru 40 kenan waɗannan makarantu ke gudanar da kwasa-kwasan digiri bisa haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da Jami'ar Najeriya da ke Inska da kuma Jami'ar Abafemi a Olu da ke Ibadan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria